wannan rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugabannin jam'iyyar udr e tabbata ta biyo bayan wata sanarwar da kawancen jam'iyyun adawa kofa ya bayar a ƙarshen mako inda jagororin na adawa suka bayyana goyon bayansu ga takarar hama amadu na model lumana wanda ke shirin fafatawa da takwaransa na pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da zai a ranar 20 ga watan maris kusoshin na udr e tabbat jihar tawa a ƙarƙashin jagorancin mahmud sagdun sun ce ba su lamunta da matsayin na Amadu Bubakar Sisa ba. Duka jihar mu tatawa mu ba mu goyon bayan Hamma Amadu. Alhaji Muhammadu Yusufu ne za mu je hama a Skriten na 11 Mars na tahi. Insha Allahu kuma za mu ci nasara tare da shi kuma ubangijin Allah ya kama muna. Shugabannin jam'iyyar kun sanar da su? Mun sanar da su da cewa sun doki mataki wanda ba su shaida muna ba kuma wannan mataki mu ba za mu bi shi ba. Ya kamata kahin a doki wani mataki na cewa an bi bi wani ko wani an kirawo ni mu president na region an tattamna da mu an samu shawaran mu an diba yadda za a yi president zan ce bai shawarce mu ba dan shi kadai ne shi kadai ne yake dokan decision kuma ga halin da yanzu parti take ciki kun ga sakamakon da ta kawo a wannan zabe ta ma rage bisa eh, sakamako na da wanda ta kawo da take mai da martani akan wannan batu hajiya rabi arzika mamba a kwamitin kolin idr tabbat ta bayyana cewa to mu dama wa'annan mutanen suka yi wannan magana mu taɓa yarda da su ba mu ba 'yan jami'a mu ne ba hakan ga wa'anda suka zazzabi cikin fartin mu da muka yarda da su bale ko dan sun yi ta yi mu ji ciwo tun dama su 'yan rahoto ne to kuma bisa zancen mu goya Muhammad Amadu mu dole ne za mu goya Muhammad Amadu tunda program mu ya haiku kusa da nashi kenan ba biyar dashi ne muke nan gaba ba biyar ka'idodin mu ne muke danga yi kenan wanda bai ji ya yi mishi ba a cikin farti ai ba dole ne yadda suka yi mu muna samun mutane da da kai cikin wancan bangare da suke danga zuwa wurin mu suna ci su ma sun kama muhammadu ai wannan dole haka zai zai shi ko da yake har yanzu kotun tsarin mulkin kasa ta kaddamar da sakamakon zaben da hukumar Seni ta bayyana a ranar Juma'ar da ta shige ba tuni bangarorin da ake sa ran za su gwabza a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa suka shiga kamun kafar jam'iyyun siyasa manya da ƙanana ido rufe abin da ke nufin ba mamaki a fuskanci baraka a tsakanin 'ya'yan wasu jam'iyyun kafin zuwa ranar zaɓe sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger